Kalangu, Sashen Hausa na Studio Kalangu labarinmu na Hausa mai gabatarwa ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. wakilin hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasar mali ya wallafa sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na farko mai kyau a zaɓen nijar ga ƙarin bayani a labaru an kawo ƙarshen shirye-shiryen ayyukan hajji na shekarar 2018 hukumar koho na jan hankalin mahajjata akan abubuwa da dama ƙarin bayani a labaru bara ya zama ruwan dare gama duniya a Nijar duk da cewa akwai wasu dokoki da ke magana aka. Rahoton namu na musamman na cikakken bayanai. a game da zaben shugaban kasar mali na wannan shekarar batun tsaro na da mahimmanci kwarai da gaske kamar yadda kuka sani wannan zaben da an gudanar da shi ne a cikin tsoro da fargaba maryama kulibali ta istidiyo tamani ta shirya mana rahoto ga fasarar da gungu muhammad ɗanta ne ya yi zaben da aka gudanar lahadin nan ya wakana ba tare da wani hargitsi ba a cikin birane yankunan kai kolikoro da birnin bamako duk da lamarin juya lara masu zaɓe da aka lura da shi masu zaɓen sun samu sun jefa kuri'a su ba tare da an tayar musu hankali ba a cikin garuruwan kai sikaso kolikoro map Kasti, Gawo da Bamako, an ga halin amfani da takardar bada izini zaɓe na kambaci ga hannun wasu mazaɓa. A nunin rukunin sa ido na ƙasar Mali, wanda ya baza fiye da masu sa ido dubu biyu a tsakiya da arewacin ƙasar, garuruwa da dama ba su samu jefa kuri'a ba, inda gwamnati ke maganar adadin masu zaɓe 644 ne ba su yi zaɓe ba. Adawa ta bakin iyar ta yi alawa da rufewar fiye fiye da rumfunar zaɓe 600 a shimfidar ƙasar dangance da rashin kwanciyar hankali. ga rana ta Litinin ba wani adadin kason halartar zaɓen da ya fito a hukumce, amma jajibir ɗin zaɓen kason karɓar katotin zaɓe an kimanta shi kashi 76 bisa ɗari. Ministan hukumar ƙasa na da kwanaki biyar na ya wallafa sakamakon zaɓen. A shagarin zaben shugaban kasa na farko na Mali, wakilin hukumar zaɓe mai zaman kanta na kasar Mali ya wallafa sakamako mai kyau a zaben niger Sakamakon yana tsakanin 60 zuwa 65 bisa ɗari a babban birnin Yamai inda ɗan takara Sumaila Sise ne a sahun farko da fiye da ƙuri'a dubu ga Suleiman Maiga shugaban seni na mali a kasar nijar a lokacin da ya hira da abokin aikinmu garba habibu a cikin fasarar da gungu muhammad dan ya yi bien Zaɓuɓɓukan sun gudana yadda ya kamata. Mun soma ne a karfe takwas na sahe muka rufe karfe shida na marece. Bayan karfe shida sai muka haɗe a harabar jakadan ƙasar Mali domin tattara sakamakon. Da farko an samu tururuwar turayya jama'a. Kowa na san ya jefa ƙuri'arsa da wuri wajen karfe goma zuwa ƙarfe goma sha ɗaya komi sai ya sawaka. A birnin Yame rumfar zaɓe mai lamba ishirin mun kammala komi. Yanzu muna jiran sakamakon yankunan cikin ƙasa zanda zandar maradi talabir ayeru doso da kwanni mun kimanta sumaila sise ya samu kuri'a dubu da ɗari biyar da hamsin da biyu shugaba mai barin kujera kuri'a ɗari tara da saba'in kasan halarta mun tunkari kashi sittin bisa ɗari sakamakon da zai ɗaukar muna lokaci dai shine na zandar karɗin zandar wajen karfe hudu zuwa karfe biyar na marice ke shigowa an ba dan wannan ba ana iya wallafa sakamakon jimilla na wucin gadi yau dinnan kamin karfe shida. 90. Hukumar da ke kula da ayyukan hajji da umara koho ya gudanar da taron manema labarai domin bayyana ƙarshen shirye-shiryen aikin hajji na shekarar 2018. An kawo batun abubuwa da dama musamman ma rashin kula da amfani da kayayyakin da makka ba ta so. Jibrila Bukari, kwamishina ne na koho ya miƙa kiransa zuwa ga al'umma mahajjatan ƙasar Nijar, Gungu Muhammad Dantani ya yi fasara bayanan. La kula e prohibée au-delà de 2 kilos. Sam sam an hana tafiya da goro fiye da kilo biyu a kasar Saudiya ga hannun kowane mahajjaci. Domin sun nuna cewar mahajjacin da zai yi bakuncinsa na wata ɗaya to lalle azimin kilo biyu na goro ya ishe shi. A mu jami'an tsaro na polis da ke hilin jirgi da jandarmomi da kowane bangare ya waje ba su kula. Akwai kuma wasu kalolin abinci da ake tafiya da su. Su ne kala-kala na ganyen da ake yin miya da su. Haka kazalika akwai maganar balis da suke tahiya da su a saudiya alhali ko shekara biyu ke gada saudiya ke faɗa mana kowace ƙasa na bin ƙa'ida sai wasu ƙasashe kamar ƙasar mu ta nijar bana mun fahimci juna domin mu saƙa irin wa'annan maɗaukar kayan jiki da suka buƙata mahajjatan nijar su yi amfani da shi mahajjin da za ya haji ya ɗauki kwamfilansa biyu zuwa uku to duk sauran abin da zai tafi da shi ya ƙazamta. A labarin da muka samu daga wasu kamfanonin hajji da umara sun a niyyar tashin mahajjata na farko zuwa ƙasa mai tsarki yau da daddaren nan. sai kuma mu sanar da ku cewa a jiya lahadi 29 ga watan yuli na shekarar 2018 cikon shekaru na 27 ne da aka bude taron ƙasa conference national na niger hakan ya sa kungiyar kasashen afirka repad a cibiyarta da ke nan babban birnin yamai ta gudanar da wani zaman taron tattaunawa a kan batutuwa daban-daban da suka shafi siyasa bayan shekaru 27 tarihin da ya kafa demokradiyya Iya a ƙasar Nijar. Ƙarin bayani ta bakin shugaban ƙungiyar Repad Saidu Abdullahi a lokacin da suka yi hira da abokin aikinmu Michel Dije Mutare Muhammadu ya fasarce bayan nan. Duka da yake a yau muna da kundin tsarin mulki da yake la'akari da manyan ma'aikatu da suke tsara demokradiyya amma har yanzu akwai saurina a gaba. A yau idan kuka dubi irin zamantakewar da muke ciki a Nijar, akwai tsinkewar sulhu, rashin sulhu a fannin siyasa, da rashin sulhu tsakanin gwamnati da ƙungiyoyi. Mu muna son a yau a ƙirƙiro wata hanya ta sulhuntawa. Me zai hana a ƙara shirya wata babbar muhawara ta ƙasa, inda da duka wakilan al'umma za su haɗu a faɗa wa juna gaskiya saboda Nijar ɗaya ce kuma duka 'yan uwan juna ne mu. Idan kuka dubi abin da ya faru tsakanin Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa ba za a iya cewa a yau a Nijar 'yan Nijar da duka suka halarci babbar muhawara ta ƙasa a ce wai sun kasa zauna bisa teburi su saka Nijar gaba kafin ma su tuna da kansu. rahoton da abokin aikinmu michel deji ya kawo mana kenan haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula masu kyamar dokar kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 da ake kira jack ta gudanar da wata muhawara albarkacin ranar 16 ta gwagwarmaya a jiya da sahe a nan cibiyar alternative espace citoyen gurin da aka sawa gaba shine wayar da kan al'umma don tunkarar wani sabon salon gwagwarmaya kamar yadda abdul nasir saidu ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ya bayyana ma abokin aikinmu michel deji da gafasar da mutari muhammad ya yi Muna kyautata zaton cewa akwai abubuwa da ya kamata a gyara ko ya kasance 'yan siyasa ko wasu ma'aikata. Nauyi ne da ya rataya a wuyansu na su gyara halayensu domin tafiya ta yi kyau. Duka abin da za a yi ya kamata a shata shi bisa tafarkin demokaradiyya. A yau da a ce ana darajanta demokaradiyya da ba a yi abin da yake faruwa ba. Saboda yau idan kuka dubi abin da ya faru da abokaninmu ya za a ce wai duka da yake kana da ikon yin zanga-zanga amma a garkame mutum saboda ya yi zanga-zanga a gidan kaso abin da muke so shine kowa ya san nauyin da ya rataya a wuyansa kuma za mu yi gwagwarmaya kuma a yau muna tsammanin za mu samu kayan aiki da zai ba mu damar tunkara waɗansu abubuwa a gaskiya wannan shine muke nema. A yau da safe ne shugaban gwamnati Birjira Fini ya jagoranci wani taron bayar da tukwiti ga 'yan makarantar da suka lashe gasar karatu cikin halshayenmu na gida Hausa, Zabarmanci, Hillanci da Barbarci. Wannan gasar dai an yi ta ne ga 'yan makaranta na firimari aji na farko da na biyu. A cewar ministan ƙananan makarantu wannan gasar ta biyo bayan wani tsarin kyakkyawar hulɗa da ke tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Amerika. Mu saurari Muhammadu Marte a cikin hirar da suka yi da Muktar Muhammadu. so muke ne a ce kowane yaro a gaban nan ya koyi eh, ilimi a cikin harshen shi domin a ko ina a duniya duka an bincika an gani duk karatun da aka koya ma yaro a cikin harshen oshi ya hi gane ta ya hi gane abin da yake bara da na zo lakwal lakwal gunda ake koyawa lakwal 500 ne bana muna da lakwal wanda ake ake fara karatu a cikin halshoshin mu 5000 muna so ne baɗi haka a ce lakwal din nan in yana yiwa har sun kai 10000 nihin da muka ɗauka dai a cikin shekara hudu zuwa biyar a ce duk kowane lakwal na gwamnati ko ko na zaman kansu daga an ce an fara lakwal shekara na biyu din an kwatanta ne cewa da yaron da ya fara koyon eh, makaranta a cikin harshen oshi ya hi wanda ya fara koyon eh, turanci a eh, ilimi ma kimanin malaman makarantu dubu uku ne ake zaman jiran ke zaman jiran gwamnati na ta biya kudaden tantance jarabawar bak ta shekarar 2017 a cewar kwamitin da ke kula da al'amarin jarabawa ta bak batun ya kai har shugaban ya kai ga shugaban sasantawa na 'yan ƙasa cewa da mediatar aliyu shaibu mamba ne na kwamiti ya nuna ya mana ƙarin bayani muna nan zaman jira har yau muna nan wurin jiya noman goji mun tahi wajen minister mun zo mun ga minista mai kula da ilimi mai zurhi mun gane shi mun tattamna ya yi muna bayani irin nashi muka dawo kuma muka ga director shugaba mai kulawa da tsare-tsaren bak shi ma ya yi muna nashi bayani ba mu tsaya nan ba shi yasa muka yi tattaki ha inda ake ce ma mediatur ka rubuta musu takarda ta kara yanzu dai halin da ake ciki muna jiran wannan bayani na wannan kara ina aka kwana mutane suna cewa ai an biya yo kalilan ne aka biya cikin kashi biyar kashi ɗaya ne aka biya in ma ya kai kashi ɗayan inda an biya mu muna zama wurin ga inda an biya mu muna shiga kafafen watsa labarai muta abin gashi a biya mu a gani gobe a ga wani ko a ji wata magana shikenan muka bukata ba mu ce a sabko mana rana ƙasa ba ko a sabko muna wata ƙasa ba a'a sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya je ga tsokacin kan yawan barace-barace da ya zama ruwan dare game duniya a jamhuriyar Nijar duk da cewa wasu dokoki sun ba da izinin yin barar haka kuma wasu dokokin sun hana hakan kowane irin yanayi ne ya kamata a yi wannan bara ƙarin bayani Kundin shari'a na ƙasar Nijar kullum yana kyama a game da batun barace-barace. Ƙuduri na 179 na kundin shari'a na ƙasar Nijar ya bayyana hanyoyi da kuma wanda yake da hurumin yin bara, da wanda ba zai iya yin bara ba. Misali tsoho da yake da fiye da shekaru 60 an ba shi hurumin ya yi bara, da kuma mutumin da yake da tawaya na nakasa shi ma yana iya yin bara. Bayan waɗannan duka duka mutumin da ya laɓe da waɗansu dalilai yana yawo cikin gari yana barace-barace to hukuncin shari'a yakan iya hawa kansa. Haka kuma da waɗanda suke amfani da yara suna shanya su bisa kan tituna suna musu barace-barace suna moriya da abin da suke samu. Saboda tamkar wanda ya yi safarar mutane ne da kuma azabtar da su. Kundin shari'a ya fayyace komai kowa yana iya haɗuwa ya yi ƙungiya amma idan idan jama'a sukan yi kungiya ta mabarata to akan iya hukunta su ko su kasance gungun jama'a ne ko kuma wasu 'yan kwara-kwara waɗanda suke rayuwa da zufan waɗansu da suke azabtarwa suna yawo a rariya to su ma laifin shari'a ya hau kansu Na sa a musulunce wata rana mutum yakan iya yin bara idan yana cikin mawuyacin hali wannan ba laifi ba ne amma a musulunce da muka gayyato malamai da alƙalan shari'a dangance da wannan butu Malam Haladu ya bayyana mana cewa barace-barace ba al'ada ce ba ta musulunci. Ana iya yin barane wani lokaci amma da zarar bukata hakan ta huce to sai a daina. Yanzu tambayar da muke ɗorawa kanmu shi ina makomar waɗanda suke laɓewa da wannan aiki na bara tamkar sana'a. Ni kawai ina gani don an fi mayar da hankali ne akan sha'anin cin hanci da rashawa. Sai a ce waɗanda suke barace-barace bisa kan tituna ana iya rufe ido a kansu amma sai sai dai ba haka abin yake ba. Mutumin da yake tauye yaron da yake da lokacin yin karatu, kaga kenan ya tauye makomarsa ne, kuma babu wani laifi da ya fi kasancewa kamarsa. Waɗannan kamar wasu hanyoyi na nau'in azabtarwa ne a bisa tituna. Fasarar bayanan mai shari'a maimuna gazibo goje kenan da mutare Muhammadu ya yi. Ana muka zo karshen labarin namu sai dai ku tarbi sabar manci.